Sashin Hausa na muryar Amurka aka lalubo kai tsaye akan mitoci 16, 22 da kuma 25. A jamhuriyar Najeriya za ku iya kama mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 a birnin Yamai. Sannan har ila yau za ku iya samun mu a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma dalil FM duk a jamhuriyar ta Nijar. Baya ga haka muna nan yaushe a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. masu saurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci na ranar 23 ga watan maris din shekarar 2016 mahmud lalo ne daga birnin washington dc tare da ladan ibrahim ayawa muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirin mu na karfe 4 agogon najeriya da nijar wato karfe 11 na safe kenan a nan washington da sauran yankunan gabashin amurka ga kanin labaran duniya yau laraba mutane a buzar sun yi shiru na minti guda domin tunawa da mutane 34 da suka rasa rayukansu a sakamakon harin bom da aka kai a tashar jirgin kasar sojojin syria da ke da goyon bayan sojojin saman rasha yanzu sun samu nasarar kaiwa ga wajen birnin palmera a kokarinsu na ganin sun karbe yankin daga hannun 'yan isis shugaba barack obama yau ya sauka argentina domin ziyara aiki na kwanaki biyu to daga najeriya na cewa majalisar dattawan kasar ta amince da kasafin kudin shekara ta 2016 wanda ba taba yin kamar sa ba wannan shine kasafin kuɗi na farko mafi tsoka a tarihin najeriya baki ɗaya sannan a makwabciyar najeriya wato jamhuriyar nijar masu fafutukar kare demokuraɗiyya na kiran haɗin kan al'ummar ƙasar bayan bayyana sakamakon shugaban ƙasar da aka yi 'yan siyasa su zamna kowa ya hudu matsalolin shi kuma a nema a magance matsalolin kowa don Nijar ta zamna. Kada ku manta Ladan Ibrahim Ayawa zai zo mana da shirinsa na himma ba ta garagu amma da farko ga labaran duniya. Masu are Assalamu alaikum. Yau Laraba a Belgium mutane sun yi shiru na minti guda domin tunawa da mutane 34 da suka rasa rayukansu a sakamakon harin bom da aka kai a tashar jirgin saman kasar. sai dai lokacin da kofin yan labarai na kasar suka ba da rahoton cewa an damke wani mutum da ake zargi da dangane da wannan har mutane masu yawa ne suka hallara a dandalin nan da ake kira place de bros da ke brussels din domin nuna alhini sun dunkule saboda sanyin sahiya ga hadari a yau laraba galibi sun kawo furanni da wasu kayayyaki na jaje wurin da aka cika makil da bil'adama adama farko mutane sun yi tsam na tsawon lokaci kan daga bisani suka barke da tafi alamun cewa harin bai razana su ba kuma kansu haɗe yake daga bisani kuma suka barke da sowa cewa allah ya ƙara kare belgium da tsawaita ran ƙasar da al'ummar ta a halin da ake ciki kuma rahotanni a kafofin yada labaran kasar sun bayyana cewa 'yan sanda sun kame wani da ake tuhuma yana da hannu a harin na jiya wanda ya yi dalilin mutuwar mutane 34 sai dai tun farko rahotanni sun ambato wani mai suna najim lutz dan shekaru 25 yana cikin jerin mutanen da ake nema game da wannan harin na jiya to sai dai har yanzu ba ce ko wanda aka kama ba yana da nasaba da wannan harin na jiya sojojin syria da suke samun goyon bayan sojojin saman rasha yanzu sun samu nasarar kaiwa ga kofar shiga birnin palmyra a kokarinsu na ganin sun kwato yankin daga hannun yan isis rahotanni daga cikin gida da kuma kungiyar da ake kira da turanci mai kare haƙƙin bil'adama mai cibiya a birtaniya wato serum observatory for human rights sun ce sojojin gwamnati sun samu nasarar kaiwa ga kudanci da yammaci a cikin watan mayu na shekarar 2015 kungiyar ta isis ta samu karbe ta samu karbe wato wannan wurin wanda ya tunzura masu fada a wannan yankin musamman ma da suka rurusa wuraren ajiye kayayyakin tarihi na unesco bayan rusa wannan wuri ne a cikin watan oktoba shugaban hukumar ta unesco da ke kula da wannan wuri chief irena bakovo ya ce waɗannan mayaka na isis suna kokarin ruguza abin da tarihi ya tanada amma ba su isa su kankara tarihi ba labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc shugaba barack obama yau ya isa argentina domin ziyara aiki na kwanaki biyu wanda wannan ziyarar wata alama ce ta kyautata dangantaka tsakanin kasashen biyu a yayin da argentina take fuskantar matsalolin tattalin arziki haka kuma ziyarar ta zo daidai da bikin cika shekaru 40 na juyin mulkin da ƙasa amurka ta marawa baya jirgin shugaba obama ya sawa ƙasar da tsakar daren laraba amma fa lokacin ƙasar ya dai ya da zango ne bayan tasowarsa daga ziyarar da ya kai a cuba cikin tawagar tasa akwai uwar gida michel tare da 'ya'yansu sai kuma surukarsa a wannan ziyarar dai shugaba obama zai gana da shugaban kasar na argentina mauricio macri wanda ya nuna alamun cewa yana son kyakkyawan hulɗar cinikayya da kasar ta amurka da ma sauran kasuwanni daban-daban a yau dinnan ne dai ake sa ran shugabannin biyu su yi jawabi a wajen wani liyafar cin abinci wannan ziyara ta shugaba obama dai ya zo daidai da shekaru arba'in lokacin da aka kawo ƙarshen wani juyin wato kama karya wanda ya dalilin mutuwa ko kuma bacewar mutane da yawansu ya kai dubu talatin a gobe alhamis ne shugaba obama zai ziyarci inda aka gina domin tuna waɗanda suka mutu sakamakon wannan wato mulki na wancan lokacin alamu sun tabbatar cewa prime minister nepal kp sharma oli yana neman ya kafa tarihi sakamakon ziyararsa zuwa kasar china wanda wannan ziyarar tana cike da ɗimbin tarihi ya dai kai wannan ziyarar ce a ranar 20 ga wannan watan prime minister wanda ya sa hannu a yarjejeniya da dama da zuman rage yawan dogaro da tattalin arzikin na nepal ke yi ga kasar india ciki ko hadda shirin na gina hanyar dogo daga china zuwa himalayas a yau laraba ne beijing da kathmandu suka rattaba hannu wanda ya amince cewa kasar ta china za ta wa kasar albarkatun man fetur wanda a da tana dogaro ne da samun wannan daga kasar india haka kuma kasar ta china za ta kokarta ta ga cewa nepal ta rage dogaro da kasar ta india a fannin samar da hasken wutar lantarki ta hanyar aiki mata da shi ta bakin iyakarta 'yan takarar da suke kan gaba a zaben fidda gwani na jami'in siyasun nan guda biyu wato republican da democrat na amurka sun raba kuri'unsu tsakaninsu da waɗanda suke abokan karawarsu a jiya talata a jihohin da ke yammacin amurkan dan takarar jam'iyyar republican donald trump ya samu nasarar lashe zaben arizona da daukacin duka wakilai hamsin da 58 inda ya doke abokin karawarsa na kusa da shi wato ted cruz wurin da rata mai yawan gaske da ya kai har kashi ashirin sai dai kuma cruz ya yunkuru a inda ya samu nasara a uta domin ya samu sama da rabin kur'un da aka jefa wanda wannan ya ba shi damar samun daukacin kur'u arba'in din da aka kada a wannan wurin wanda hakan ya hana wa trump ko da kwaya ɗaya daga ciki yanzu haka dai cruz da sauran 'yan takarar na republican wato gwamnan jihar ohio john cassis suna kokarin ganin sun hana shi trump samun kuri'an wakilai 1,237 wanda su ne za su ba shi damar samun nasarar rikewa jam'iyyar tuta a bangaren democrat ko sanata bani sanders ya samu nasara har sau ninki biyu inda ya lashe kuri'un gaggan 'yan jam'iyyar a idaho da kuma uta da wajen kashi 70 fiye da hillary sai dai 'yan jam'iyyar democrat sun raba kudinsu daidai wa daida a wannan zaben To labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc mu fara da Najeriya bayan cece kuce da aka yi ta yi a baya majalisar dattawan kasar ta amince da kasafin kuɗin shekarar 2016 wanda aka yi ta takaddama a kai a baya. ɗazunan na tuntuɓi wakilin mu Amurka Madina Dauda wacce ta halarci zama majalisar wacce kuma ta min ƙarin bayani dangane da batun kasafin kuɗin. Eh to ƙarin bayanin da zan yi akan wannan kasafin kuɗi shine dai wannan shine kasafin kuɗi na farko mafi tsoka a tarihin najeriya baki daya domin idan ka lura ba a taɓa yin kasafin kuɗi da ya kai tiriliyan shida da ɗigo takwas kamar wannan da gwamnatin jam'iyyar apc ce ba. Kuma a gaskiya wannan kasafin zai zama ga karan gwajin dafi ne na sauyi da jam'iyyar APC ta ce za ta yi wa al'umman Najeriya. To, kamar da yake an ta kai ruwa rana game da batun wannan kasafin kuɗi daga ƙarshe kuma aka amince da shi, kamar babu wata takaddama da aka fuskanta a zaman na yau? A yau dai kam ba a fuskanci takaddama ba ko kaɗan. A halin yanzu da muke magana da kai ma, majalisa tana tsawaita zamanta na yau domin ta tabbatar cewa ta amince da kasafin kuɗin ta kuma aiwatar da shi saboda a gaggauta kai shi wa shugaban ƙasa muhammadu buhari ya rattaba hannu domin nan da gobe za a fara hutu na ista saboda haka sun yi alkawalin sai sun kammala aiki akan kasafin kuma a yanzu haka kamar dai yadda ne bayani suna cikin zama ne har su kammala aiki akan kasafin domin su gaggauta miƙa wa shi shugaban ƙasa ya sa hannu daga dukkan alamu kuma irin kurakuran da suka yi ta da fan cewa kasafin tatsinsa sun warware wannan kurakuran sun gama gyara a kan shi shine har ya kai da majalisar wakilai da ta dattawa suka amince da wannan kasafin kuɗi da a yau suka aiwatar da ita. Wato, ina fahimce ki dai wannan zama na haɗin gwiwa ne tsakanin majalisar dattawa da ta wakilai kenan aka yi. A majalisar wakilai suna nasu zauren majalisar dattawa na nasu zauren amma aiki ɗaya suke yi na kan kasafin kuɗin shekara 2016. Eh kuma duka ɓangarorin sun amince da shi wannan kasafin kuɗi kenan. Dukkansu dukkansu guda biyu sun amince da wannan kasafin kuɗi na tiliyan shida da ɗigo takwas. wakilin wato murya amurka madina dauda kenan a birnin abuja nan gaba kaɗan za ta ƙara haɗa mana rahoto kan wannan batu. to daga batun kasafin kuɗin a najeriya sai na siyasa a makwabciyarta wato jamhuriyar nijar inda bayan sanar da sakamakon zaben shugaban kasar da aka yi a jiya wanda ya nuna shugaba muhammadu isu ne ya lashe ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'ad wato ƙungiyoyin kare dimokuraɗiyya na kira ga al'ummomin ƙasar da su haɗa kansu daga yamai ga wakilin murya amurka sule mumuni barma da ƙarin bayani da kashi 92.49 ne hukumar zaɓe seni ta bayyana shugaba isu muhammadu a matsayin wanda ya lashe zaben na 20 ga watan maris yayin da abokin fafatawarsa hama amadu wanda ya bukaci magoya bayan sa su kauracewa zaben ya samu kashi 7.51 daga cikin 100 sai dai tuni 'yan adawar suka nisantar da kansu daga sakamakon zaben na ranar lahadin da ta gabata hasali ma sun ce a ka'idance daga ranar 1 ga watan afrilu mai zuwa isu muhammadu ya gama wa'adin mulkin da 'yan nijar suka bashi biyo bayan zaben da aka yi a shekarar 2011 tuni sabuwar alkiblar da bangarorin siyasar ta nijar suka dosa ta fara daukar hankalin kungiyoyin hararen hular kasar shugaban kungiyar ovil malam lawali abubakar na ganin akwai bukatar gaggauta shirya taron sulhu kai ai zaɓe kuma baka yarda da wanda aka zaɓa ba da 'yan majalisan da su shugaban kasa sun ce su yarda ba da wannan zaɓen ai shi kenan zanga-zanga ta ƙari tunda in baka yarda ba kenan duk abin da aka yi kai bai shahe ka ba kuma ka ce a rana kaza ba ka raba da shi ne zaɓaɓɓe na kowa a nan Nijar kenan akwai matsala sosai. Ba sai an huto ba ba sai an wani yawo ba na duniya a haka ma aka tsaya matsala ce babba kuma shi kan shi na san shugaban kasa ya san da akwai matsala 'yan Nijar 'yan siyasa duk sun sa akwai matsala ya kamata su sasanta su duba su gani su kira watakila taimakon kasashen duniya su zo expert waɗanda sun kurare cikin wannan aikin a duba a ga duk kurakuran da su waɗanda ɗan adawa suka ce tunda iko na zaɓe na ɗan adam ne ba wancan bane wanda aka gado na Allah to ana iya zuwa duk wata takarda da aka yi ta shari'a da wani wane ne in dai har dai akwai matsala ana iya walwale ta a gyara tukun kuma a ɗauki sabon salo a shi kuwa Abdu Alhaji Idi wani ɗan rashin kare demokradiyya na ganin shugaban ƙasar ta Nishar Isu Muhammadu ne yake da nauyin haɗa kan jama'ar ƙasar don magance kikikakar da ke neman mai da hannun agogo baya su 'yan siyasa na nam in ka diba dukka manyan na 'yan siyasa sun wuce shekara 60 yanzu mutum da shekara 60 da wani abu sai wani wanda bai kai mishi ba ya zo shi zai kwatanta mishi yadda za a yi so kasar shi sai wani ya zo ya kwatanta mishi yadda zai yanzu su ba su sani ba sun shiga wani muhali ne na san rai da san kansu ya kai su wani muhali wanda masu sun zama kamar yara masu shekara goma wanda suka biya zaben da aka yi ma sun ce ya kamata a 'yan siyasa su sasanta kenan yanzu yauni ya rataye kan shilgaban ƙasa shi ne duka 'yan ƙasa suka zaɓa kenan shi ne ya cecenta ya nemi nijar ta zamna lahiya ta tashi lahiya kenan shi ya zo ya tsara duk yadda za a yi 'yan siyasa su zamna kowa ya hudu matsalolin shi kuma a nema a magance matsalolin kowa don Nijar ta zamna. Su ma dai kungiyoyin ƙasa da ƙasa da ke bin diddigin harkokin zaɓuɓɓuka na 2016 sun gargaɗi ɓangarorin siyasar ta Nijar da su bi hanyoyin maslaha domin ɗinke barakar da ke tsakanin su. Sile Mummuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar. kamar da lagaida salama mini barma a can kamaru kuwa jakadin amurka a kamarun ya kai babban inspector general na 'yan sandan kasar ziyara a wani mataki na duba yadda za a tunkari matsalar tsaro da ke fuskantar kasar wakilinmu da amurka muhammad awal garba ya aiko mana da wannan rahoto da za ku ji kasar jamhuriyar kamaru da kasan amurka sun dace a tsakanin su na kara karfa tsaro musamman ma a tashoshin jiragen sama da kan iyakokin kasar ta jamhuriyar kamaru da makwabtanta musamman ma ta bangaren arewacin kasar anda da maharan boko haram suke kutsowa da kasar tarayyar najeriya suna kashe al'ummar kasar da ma bangaren gabashin kasar da 'yan tawayen kasar jamhuriyar afirka ta tsakiya suke kutsowa suna aika-aika sufeto janar na 'yan sandan kasar jamhuriyar kamaru ne ne martin bangangele yake yi wa manema labarai jawabi a ofishinsa da ke fadan kasar yawunde a yayin da ya karbi bakuncin jakadan kasan amurka mazauni a kasar ta jamhuriyar kamaru emmanuel steven rosa bangangele ya ce Kasar Amurka za su sanya su a tashoshin jiragen sama da ma kan iyakokin kasarmu da kasashe makwabta domin karfafa tsaro da ma taimakawa dakarun tsaronmu da waɗansu labaru na sirri. Kasancewan kasarmu muna fama da 'yan ta'adda sufeto janar ɗin da jakadan kasan Amurka mazauni a ƙasar ta jamhuriyar Kamaru Emmanuel Steven Rosa sun rantaba hannu a wani kundi na musamman domin domin yarjejeniyar da suka yi a tsakanin kasashen guda biyu shi ma emmanuel steven rosa da yake yi wa manema labarai jawabi ya ce mun yi wannan yarjejeniya ne domin jami'an tsaron kasashenmu guda biyu su yi aiki kafada da kafada kuma wannan yarjejeniya tana da inganci kana za mu taimaka matuka gaya muga cewan an dakile 'yan ta'adda a ƙasan jamhuriyar kamaru baki daya ƙasan amurka da ƙasar jamhuriyar jamhuriyar kamaru kawacensu na sake kara haɓaka musamman ma ta bangaren tsaro ko da watannin baya ma sai da kasar amurka ta agazawa kasar jamhuriyar kamaru da dakarun tsaro guda 300 da kayayyakin yaƙi da ma waɗansu makudan kuɗaɗe domin yakan 'yan ta'addan boko haram bayan sun kammala tattaunawan ne sai jakadan kasar amurka da speto janar na 'yan sandan kasar ta jamhuriyar kamaru suka je wani farfadiya domin ganin irin na'urori da kasar amurka ta kawo kasar. ƙasar ta jamhuriyar kamaru domin aikin da za su yi da dakarun kasar kamaru mahama awal garba muryan amurka daga ƙasar kamaru madalla gaida muhammad awal garba ta wani rahoto da ke shigo mana yanzu na cewa wani rikici ya barke a garin ibbi da ke jihar taraba sai a biyo mu a cikin shirye shiryen mu na gaba domin jin karin bayani yanzu agogonmu na cewa karfe 11 ne na safe da minti 18 a nan birnin washington dc ga ladan ibrahim ayawa da shirinmu na gaba himma ba ta ga Jama'a barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin himma ba ta ga rago. Idan dai masu saurare na biyar da mu a cikin shirin da ya gabata, muna tattaunawa ne da Dr. Aminu Aliyu, ɗalibi daga Pittsburgh a cikin jihar Pennsylvania, amma ɗan asalin jihar Niger a tarayyar Najeriya. a tattaunawa farko mun tsaya ne inda yake muna bayani yadda suke gudanar da ayyukan bincike tare da kwararru a harkar bincike na kwakwaf a harkokin rayuwar yau da kullum musamman akan fannin binciken da ya ce ya zo ya kware a kansa a yau za mu ɗora ne inda tambaye shi cewa to amin sau tari ire-iren ku idan sun zo nan sun yi irin wani kwas ko kuma wani karatu na daban daban a da shi a afirka ko kuma a najeriya sai ka tara ka amfanin shi a nan ya tsaya in sun koma gida da wuya su iya aiwatar da shi saboda matsaloli da suka addabi watakila mu ce tsarin iliminmu kana ganin cewa idan ka koma wannan tsarin bincike za ka iya amfani da shi a inda kake aiki wallahi ka saboda da na taho a august na tafi hutu a disamba so da na tafi akwai insu abokaina suna ma koyarwa a jami'a ne a jami'o'i so na fara magana da su cewa ga irin yanayin bincike wanda yana da amfani majami'o'inmu wasu su matan ina faɗa musu suka fara cewa kai wannan kai kafin shirme ko da ma misali ka yi bayanai mun rubuta bayanai na neme su da shawaran cewa ina so mu rubuta kaman proposal cewa jami'o'in mu na Najeriya su fara irin wannan yanayin bincike to kafin ma mu yi nisa suka fara nuna cewa mutum wahala zai yi ko da ka rubuta ba za a saurare ka ba ba wanda ke bukatan irin wannan yanayin bincike saboda yanayin binciken nan yanayi ne wanda yake kasashe da suka ci gaba suke irin shi su mu nan da muke tasowa ko da ma ka ce zaka yi ba wani wanda zai mai da hankali ya koya sannan in ma mutum ya koya akwai abubuwan da ake bukata na wurin yanayin bincike din to mafi yawan jami'o'in ba za su ba shirye suke su samar da irin wannan yanayin ba saboda haka na ba zai tasiri ba gaskiya menene abin idan ka koma tun daga sha ka sake dawowa ka ci gaba da wannan ah, wannan yanayi na bincike amma kuma in ka koma shikenan kai kadai zai amfana gaskiya ba ba ma wannan yanayin binciken kadai ba akwai yanayin bincike na researches a sciences da engineering da sauransu tun ma kafin zo amurka na sha jin waɗanda suka zo suka kware a irin wannan yanayin suka koma gida irin kalubalen da suke fuskanta a ba zan manta ba a wani lokaci wani malami wani farfesa a nan amurka yana ya kware ne akan software engineering na computer so da ya tafi najeriya ya nemi wata jami'a da taimaka mashi da kuɗin mota kawai shi zai sadaukar da kanshi zai dinga zuwa jami'an ne yana koya musu a lokacin hutun da yake a Najeriya so ina mai tabbatar maka hatta kuɗin motar ma ya gagara saboda haka akwai kalubale kwarai da gaske gaskiya wannan yanin bincike ni dai na mai da kai ne zan yi shi bil idan na koma gida waɗanda suke buƙatan za su koya zai amfane su a shirye nake in koya musu idan kuma misali organization ko waɗansu ƙungiyoyi haka ƙungiyoyi haka eh, Eh, hukumomi waɗanda yake sun ga muhimmanci irin wannan yanayin binciken suna bukata to a shirye nake in je in musu bita ko kuma in gabatar da kasida akan irin wannan yanayin binciken haka dai za a ta yi har mutane san muhimmancin shi su koya saboda ya amfane su. to yanzu ga ka zo amurka tsawon wani lokaci za ka yi wannan bincike eh, ko wannan karatu eh, a doka dai ya kamata a ce kamar semester guda ne to da na taho shekaran da ya wuce fall semester kenan daga August zuwa Disamba. So bayan da na ƙare gaskiya na na ƙaru sosai to amma duk da haka dai ban kammala guri na ba sai na nemi jami'ar cewa da Allah ina so su dan kara mana wa'adi. To su ma gaskiya sun dan ji daɗin aikin dai da muka yi da su ba su abin nan ba nan na sai suka ƙara mana wa'adi. To a takaice ma yanzu irin wa'adin da suka bani sun bani wa'adi har kusan shekara guda ina iya zuwa amurka in shiga in fita a duk lokacin da nake so sa'annan kuma ko da ina najeriya ne idan misali akwai wani bincike da za su yi za su iya gayyato ni in zo in shige su sai in yi in koma gida to anya aminu ba za ka ci gaba da zama nan bakwai idan idan irin haka ta kasance to a halin gaskiya akwai kusan jami'o'i guda biyar da suka buƙaci in zauna da su saboda a lokacin da na taho a lokacin da muke bincike akwai wasu jami'o'i na waɗansu jihohi a nan amurka sun shiga cikin kungiyar mu na bincike to muna a cikin haka na akwai inda suka nuna ra'ayin suna son lallai in ɗan zo nima aiki a jami'an su to amma gaskiya babban dalilin da ya sa ba zan tsaya ba saboda a can gida akwai mai gidana wanda yake duk abin mutum ya zama Allah ya nufin mutum ya zama ya taimaka sosai wato kamar shine sanadi wato Professor Faruk Haruna Abdulrashid ya taimake ni kwarai da gaske idan misali na anshi wannan ofa din wato aiki a nan kamar na na ci amanan shi saboda ya taimake ni kwarai da gaske kuma ya taimake ni ne saboda ni ma in dawo gida a karu da ni duniya ya sha faɗa mana haka da shi yasa na kudura ma zuciya na sai dai in zo dan yi aiki in koma amma ba zan kunya tashi ba kuma zan su kasa ko kuma zan su makarantar mu da jihar mu gaba daya su karu da abin nake koya shi yasa nake ganin ban yi tsammanin zan dan tsaya nan ba amma duk da haka dai Allah kaɗai sa abin da zai fara na adam ko kuma Allah kaɗai sa abin da shirya na adam to gashi ka zo America duk da yake karatu ka zo yi kuma na san yawancin rayuwanka zai kasance cikin makaranta ne Eh. Eh, eh, ya dangantaka take tsakanin ɗalibai a cikin makaranta idan ka kwatanta shi da irin dangantaka ɗalibai a gida najeriya wallahi wallahi akwai bambanci kwarai da gaske dr aminu dakta nan sai a wani sati ka faɗa mana bambancin domin lokaci ma yau ya yi mana halin nasa yanzu amadin bakon namu dr aminu aliyu ushishi da julie gresham wadda ta daidaita sautin shirin ni ladan ibrahim auke cewa sai wani sati a ji mu da ci gaban wannan shirin da busa shi take riga yanzu kuma sai kaɗan daga cikin saƙonin da kuke aiko mana ta hanyar imel. mu ta farko a yau ta fara ne da sallama inda ta ce a gaskiya sashen hausa na murya amurka hare-haren mai da aka kaddamar a birnin brussels na kasar belgium ya kara fitowa da babban kalubale da ke gaban kasashen turai na yaƙi da ta'addanci wanda ke neman samun gindin zama a cikin kasashen tabbas hakan ba karamar barazana ba ce ga ɗaukacin kasashen nahiyar turai sako daga muhammadu salihu kaura na moda da hafiz balaraba gusau ita ma wasiƙan mu ta gaba cewa ta yi muna jajanta al'umma ƙasar belgium a bisa harin ƙunar baƙin wake da ya auku a jiya da safe a wani filin jirgin sama da fatan allah ya kawo mana sauƙin 'yan ta'adda a duniya amin saƙo daga bala muhammad dambam da ahmad manaja bauchi sai kuma wasiƙar haɗin gwiwa da ta zo daga sani mai lange-lange da malam ango malaman makaranta ya wuri kammala taron da majalisar tattalin arzikin najeriya ta yi na kwanaki biyu muna fatan wannan taro ya kawo sanadiyar ƙarshen matsalar tattalin arziki da najeriya take fuskanta salamu alaikum voa hausa umarin da shugaban ƙasa muhammadu buhari ya yi wa bankuna don baiwa manoma bashi mai ƙarancin kuɗin ruwa wani abu ne mai kyau ganin idan har wannan bashi zai kai ga ƙananan manoma na can ƙasa ganin yadda a kullum idan aka yi maganar tallafawa manoma sai tallafin ya ƙare a hannun wasu tsiraran mutane saƙo daga isa mai kati gashuwa hakika mu al'ummar najeriya mun gamsu da salon jagorancin shugaba muhammadu buhari ganin yadda a kullum tsaro na daɗa ingantuwa a arewa maso gabashin najeriya tattalin arziki na farfadowa uwa uba ana dawo da kudaden talakawa da barayin gwamnati suka sace gaba dai gaba dai baba buhari allah yana bayan mai gaskiya da fatan allah ya baka ikon sauke nauyin da ya rataya a wuyanka sako daga usman shitu mahuta ɗalibi a jami'ar usman dan fodiyo da ke sokoto mu ta ƙarshe a yau cewa ta ya kamata gwamnatin tarayyar Najeriya ta hukunta duk wanda aka samu da hannu wajen karkatar da kuɗin kamfanin mai na NNPC. Saƙo daga Muhammad mai kayan miya, Oji Kwatas Gombe. Yanzu kuma sai kaɗan daga cikin saƙonnin wato yanzu kuma lokaci na labarai a takaice. yau laraba belgium a belgium mutane sun yi shiru na minti guda domin tunawa da mutane 34 da suka rasa rayukansu sakamakon harin bom din da aka kai a tashar jirgin saman kasar sai dai lokacin da sai dai kafofin yada labarai na kasar sun rubuto cewa an danke wani mutum da ake zargi dangane da har-haren mutane masu yawa ne suka hallara dandalin nan da ake kira place de bros da ke bruises din domin nuna alhininsu sun dukunkune saboda sanyin da ake yi ga hadari yau laraba galibi sun kawo furanni da wasu kayayyaki na jaje wurin ya cikar makil da biladama sojojin syria da ke samun goyon bayan sojojin saman rasha yanzu sun samu nasarar kaiwa a kofar shiga birnin palmyra a lokacin suna domin su ganin sun kwato yankin daga hannun isis rahotanni daga cikin gida da kuma kungiyar da take ake kira mai kare haƙƙin biladama mai cibiya a birtaniya wadda ake kira turanci syrian observatory for human rights sun ce sojojin gwamnati sun samu nasarar kaiwa a kudanci da yammacin birnin na palmyra shugaba barack obama yau ya isa argentina domin ziyara aiki na kwanaki biyu wanda wannan ziyarar wata alama ce ta kyautar dangantaka tsakanin kasashen biyu yayin da argentina take fuskantar matsalolin tattalin arziki haka kuma ziyarar ta zo daidai da bikin cika shekaru 40 na juyin mulkin da kasar amurka ta marawa baya to la a gaida kai ladan masu sauraro abin da ya sauka kenan baki da cikin shirin namu na wannan lokaci amma kada ku yi nisa domin shirin yau da gobe na nan tafe inda zai dubi kan kudaden da ake wato kwatowa waɗanda ake zargin tsohon shugaban najeriya marigayi janar sani abaci da wawurewa shin nawa ne waɗannan kudade kuma me ake yi da su batutuwan da halima da jamila za su tattauna a kai kenan a shirin yau da gobe amma yanzu dilla don ibrahim ayawa da ya da gabatar da shirin da julie leathers gresham da ta ba da umarni sai kuma injin mu mr chan muhammadu lalu ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc